yau sha biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan tara beladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu Sayyid wa rafi'ul kalim tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam shaykhul islam muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 151 a cikin wannan littafi bayan tsaiko da aka samu saboda larura da ta shigo duniya gaba ɗaya ba kasar mu kawai ba wanda muke addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen ta kuma ubangiji yayi mana yayi wa dukkan al'ummar musulmi Allah kada ya ƙara nuna mana wani yanayi irin wannan za mu tashi fasli na 49 bismillah الفصل التاسع والأربعون فصل نتس... نأربع إن ترى فيما يقال, إن... فيما يقال ويفعل عند الغضب game da abin da ake faɗa ko kuma aikata yayin fushi قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa as-sami'ul 'alim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun to idan shaydan ainihin ya ji sanya maka wani waswasi fasta'id billah to ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim lalle shi mai ji ne masani wa qala sulaiman ibn surat sulaiman ibn surat yace kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na kasance ina zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa rajulani yastabbani wasu mutane biyu a wurin suna bacin juna ahaduhuma qad ihmarra wajhu dayan su ma har fuskarsa ta yi jawur wantafakhat awdajuhu jijiyoyin wuyansa sun furfuto faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid lalle ni na san wata kalma da mutumin nan zai faɗe ta da abin da yake ji ya rabu da shi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da abin da yake ji ya tafi ya bar shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an atiyya ibn urwa qala daga atiyya ɗan urwa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ah, yana cewa innal ghadaba min ash-shaytan lalle fushi daga shaiɗan, ne wa inna ash-shaytana khuliqa kuma lalle shi shaiɗan an halice shi daga wuta wa inna ma tutfa'u an-naru bil ma kuma ana kashe wuta ne da ruwa fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda don haka idan ɗayan ku ya fushi to yayi alwala rawahu abu daud abu daud da ruwaito shi wa fi hadithin akhar aw wani hadisin annahu amara man ghadiba idza kana qa'iman an yajlisa wa idza kana jalisan an yattaji'a a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci wanda yayi fushi idan a tsaye yake to ya zauna idan kuma a zaune yake to ya kwanta waɗannan hadisai ko kuma wannan babi kamar yadda ibn qayyim yake cewa ya kulla wannan babi ne domin bayanin abin da ya kamata mutum ya yi yayin da ya fusata ko kuma ya faɗa lokacin da ya fusata al A fishi abinda malamai suke ta'arifinsa suna cewa wato jinin mutum ne jinin zuciya ne yakan rababbaka ya yi zafi wanda har zai sa mutum ya ji yana son ramuwar gayya akan abinda aka yi masa shi ne suke ta'arifinsa da cewa galayanu dami da iradatul intikam wato jinin mutum ya rika ya dau zafi ya rika zababbaka domin yana son ya ga yarama abin da aka yi masa ko kuma iradatul idrar bil maghdubi alai da wasu yake cewa nufin ko cin kudirin yadda zai zai cutar da wanda yayi fushi yayi fushi da shi saboda wannan shine ta'rifin fushi amma irin na dan adam ba ba fushi wato fushi irin na makhluk na mahluki ba fushi irin na ubangiji ba Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da fushi wa ghadiba Allahu alaihi ce Allah ya yi fushi da su alam tarau ila ila qaumin qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala hum minkum mutanen da Allah ya fushi da su sauraka haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa da fushi amma fushin ubangiji sifa ce wacce ta dace da shi ba sifa ce irin ta mahaluki ba kamar yadda aka sani sifofin Allah duka sifofi ne waɗanda sun sha bamban da sifa ta wani mahaluki ko da kuwa za su yi ne a suna to amma a hakikanin al'amarin yadda suke sun sha bamban da juna Allah ya sifanta kansa da fushi kamar yadda ya sifanta abin da sama yadda mahaluki yake sifanta da fushi sai dai fushin Allah ba irin fushi ne na mahaluki ba kamar yadda bawa yakan so yakan ki Allah kuma yakan so abu yakan ki abu amma kowanne san da kinsa ba irin ba iri ɗaya bane duk sanda aka jingina sifa zuwa ga Allah subhanahu wataala to tana daukan ma'anar da ta sha bamban da sifar mahaluki domin shi yake cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir shi ba wani abu da ya kama da shi ma kuma shi mai ji ne mai gani duk da cewa sauran halittu ma suna ji suna gani to amma shi sa da ganinsa ba irin nasu bane don haka ko da an sifanta ubangiji da wata sifa ba yana nufin wannan sifa ta yi daidai da sifar wani mahaluki ba idan an sifanta shi da wannan sifa don haka baya dacewa idan Allah ya sifanta kansa da sifa mu mu yi tawilinta mu canza mata ma'ana mu ce ba haka Allah yake nufi ba duk da muka ga wa ghadiballahu alaihi insha Allah subhanahu wataala ce yayi fushi da shi mu ce ai da ake nufi yana nufin ya azabtar da shi sai mu fassara fushi da irada wanda kuma irada sifa ce mai zaman kanta inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama fa'alun lima yurid saboda ka irada sifa ce mai zaman kanta al-ghadab shi kuma sifa ce ita ma mai zaman kanta haka fassara sifar al-ghadab da irada wannan canzawa Allah subhanahu wataala maganar sa ne ubangiji subhanahu wataala ya razana dukkan wani wanda zai kashe mumini da gangan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azaban azima ubangiji subhanahu wataala ya sifanta ya rurazana wanda duk ya kashe mu'mini da gangan to man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fajza'uhu jahannam khalidan fiha sakamakon sa jahannama ne kuma zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fishi da shi wala anahu ya la'anci shi wa'adda lahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girma to kaga waɗannan dukkanin gaba ɗaya a tsoratarwa ce ukuba ce da Allah subhanahu wataala ya alkawarin zai yi wa dukkan wani wanda ya kashe mumini da ganga daga cikin waɗannan hukumomi akwai fushi da Allah zai yi da shi wata sifa ce wacce take mai zaman kanta sauraka Allah subhanahu wataala ya sifantu da sifar fushi za ka fushinsa ba irin fushi ne na mahaluki ba sauka mun fassara fushin mahaluki da cewa ghalayanu damil kalbi shine jinin zuciya ya rababbaka har ya kai mutum yana jin yana so ya abin nan to ubangiji ba haka ba haka fushin sa yake ba wannan fushi ne na mahaluki sannan ya ce qala Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun Allah ce idan shaiɗan. ya sanya maka wani waswasi ah, fasta'iz billahi innahu was-sami'ul alim Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aya a wurare guda biyu akwai a cikin suratul a'raf akwai a cikin suratul fussilat wannan ita ce ta cikin suratul fussilat innahu huwas-sami'ul alim cikin suratul a'raf ubangiji ya faɗi irin wannan wa imma zagannaka minash shaitan nazghun sai ya ce fasta'iz billahi innahu sami'ul alim ah, ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da shedan ya yi kokarin sanya maka wani waswasi wani tunani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala domin shi ne wanda yake mai ji yana jin ka da kake neman tsarin sa kuma al'alim yana sanar da halin da kake ciki na neman taimako saboda haka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji zai ji abin da kake faɗa kuma ya san yanayin da kake ciki zai kawo maka tallafi annazmu shine annakhs kamar zunguri haka kamar yadda tsinkare mutum da igiya da da da da abin nan da allura shine ake kira annazm to aka faɗi annazm aka jingina wa shedan to ana nufin waswasinsa da zai jefa wa mutum a cikin zuciya to an kwatanta shi da tsikarin allura tsikarin allura ko haka ya tsikare ka da kuma shi wasu shaidan shi ma aka sifanta shi da wannan domin dukkaninsu wani abu ne wanda yake ba a zahiri ba yanzu don allura ta tsikari, ka ba ka iya nuna gurin in ba dai wato ba za a iya ganin gurin ba a zahiri sai in ka nuna wa mutum ka a nan ne ba fitowa zai iya bayyana ba ba kamar yankan wuka ba ko saran da ko wani abu irin wannan sauraka wani abu ne a koyi to haka shi ma wasan shaidan wani abu ne da yake yin sa a boye ba a zahiri ka ga dan sanda zai zo yana maka waswasin ba sai dai mutum ya rika jin tasirin wasin a cikin zuciyarsa abinda yake kulla masa a cikin zuciyarsa yana bayyana har kuma yana so ya ga cewa ya yi wani abu sakamakon wannan kullun da yake ji da cikin zuciyarsa to shi yasa aka sifanta ah, waswasin shaiɗan da annazgu da annasku yana nufin annaks eh, eh, walgarz bil ibra dan tsikar mutum da allura shi ake kira annask za mu ga eh, annabi yusuf alaihissalam ya yi amfani da wannan kalma inda yake cewa inda lokacin da 'yan uwansa suka zo suka same shi suka same shi a masar yake cewa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha da yace min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaydan ya jefa waswasi ya sanya kulli a zakatan a zakatan na tsakanina da ƴan uwana wato ya zuga tsakanina da ƴan uwana haka wannan shine a fushi yana shiga ƙarƙashin wannan fushi yana shiga ƙarƙashin nazgu shaitan wato lokacin da mutum yake fushi to a lokacin shaitan yake samun dama ta yadda shi kuma zai yi ta yi masa wahayi irin nasa iri iri shi yasa aka jingina fushin da shaitan da cewa fushi ɗabi'a ce tare da ɗan adam to amma shaitan yana amfani da ita wajen wajen lokacin da mutum ya yi fushi ya yi ta jefa masa tunani iri-iri na wasu abubuwa da zai aikata wanda ƙarshe ya zo kuma yana da dama a kansu sannan sai malayin ibn qayyim ya kawo mana hadisin da al'imam bukhari da muslim suka ruwaito daga suleiman ibn surat suleiman ibn surat sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama mutumin kufa ne suleiman ibn surat abu mutarrif al-khuzai al-kufi sahabi ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma mutumin kofa ne yana daga cikin waɗanda suka rubuta takarda zuwa ga Hussein ibn Ali ibn Abi Talib suka yi masa mubaya a lokacin Yazid cewa yazo za su taimaka masa yana cikin mutanen Kufa da yayi wannan to kuma daga baya bayan ya sayyidina Hussein ya fita ya nufi inda suke daukan su fito su mutanen kufan kamar yadda suka yi masa alkawarra da takardu daban-daban sai ya zama na sun kyale shi wanda a lokacin ubaidullahi ibn ya aika sojojinsa da suka tare hussein a karbala abinda ya faru na kashe hussein ya faru to shi suleiman ibn surat yana daga cikin waɗanda sun yi wannan rubutun don haka abin ya dame shi kwarai da gaske ganin cewa ga irin abin da wannan rubuce-rubucen nasu ya haifar sun rubuta masa sun kuma nuna masa cewa suna tare da shi kuma duk mutanen kufa gaba ɗayansu sun yi masa mubaya saboda haka in ya fito zai samu waɗanda za su ba shi kariya babu abin da zai same shi wannan ta sa ya fito kuma da ƙarshe bai ga kowa ba sai waɗanda suka fito domin su yaƙe shi ko kuma su hana shi shiga garin kufa to a nan aka kashe sayyidina hussein shekara ta 61 a bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama to suleiman ibn sarad yana cikin wanda suka yi nadama kwarai da gaske na rashin na ganin abin da ya faru na basu je sun taimaka masa ba sun yaƙi tare da shi mutum ne mai ibada mai addini kwarai da gaske to waɗanda suke mutanen kirki da suka shiga cikin wannan guguwar har suka ga cewa ya kamata Hussaini ya fito su za su taimaka masa ko da kuwa zai haɗu da fushin gwamnatin Yazid ibn Abi Muawiya mutanen kirki da suka shiga wannan abin ya dame su kamar su suka yi sanadiyar mutuwar Sayyidina Husaini saboda da ba su yi wannan rubuce-rubucen ba da yana tare da yan uwansa a madina bai jawo bai fita ba har abin yadda faru ya faru wannan ya sa suka fito suka nuna tubansu zuwa ga Allah akan abin da suka yi suka kafa wata rundina wanda suka kira jaishu tawabi jaishu tawabi wato rundunar waɗanda suka tuba zuwa ga Allah saboda haka suka ce to za su fito su yaƙi waɗanda suka yaƙi suka yaƙi Hussein har suka kashe shi to nan ma suka shiga fafatawa da gwamnatin Yazid ibn Abu Muawiya a cikin wannan fafatawar aka kashe Sulaiman ibn Surat saboda haka an kashe shekara ta 65 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su su su su su su wato dubunnai ne suka fita da yake kiransu jaishu tawabin wanda zai nuna maka a ita fitina wani lokaci za ka iya samun mutanen kwarai a ciki saboda layin da ta taso idanu sukan makanci sukan makanci saboda haka sai kaga wasu sun kasa gane inda gaskiyar take saboda haka suna iya shiga ciki kuma watakila ma har ƙarshen su ya zo a cikinta to wannan koma zai fitar da su daga mutanen kirki ba ga dai wannan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana da cikin sahabban da aka sifanta su da yawan ibada aka sifanta su da addini kuma tare da shi koi tabi'ai da yawa da duwan da ya ga sahabi sunan shi tabi'i sauraka duwan da suke tare da shi tabi'ai ne amma kuma gashi sun fito suna karambanta da da hukuma wanda karshe har har wasu da yawa suka suka mutu anan daga ciki akwai shi Suleiman ibn Surat kuma aka samu mace-mace da yawa saboda haka samun wani mutumin kirki a cikin wani abin da yake na kuskure wannan ba shi zai fitar da shi daga sunansa mutumin kirki ba a ci gaba da faɗarsa ana masa addu'a saboda haka sahabi ne ga shi. kuma muna karanta hadisansa da ya roto daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya saya abubuwan da ya kaddamar na alkhairi su share masa kurakuransa yake cewa kuntu jalisan ma'an biyu, sallallahu alaihi wasallam na kasance zaune a majalisi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani a cikin majalisin kuma sai wasu mutane biyu rikici ya hada su saboda haka sai suka shiga bacin juna kowa yana da wa dan uwansa bakar magana to ɗaya daga cikinsu ya fusata ƙwarai da gaske daga mashi suleiman ibn sura yana cewa qadih marra wajhu fuskarsa ta yi ja wato idansa yi jawur sannan ga jijiyoyinsa duk sun fito yanayi dai na mai wanda ya riga ya cika da fushi wanda a lokacin babu abin da ba zai iya yi ba to hadisin mu'az mu'azib jabal da ya ruwaito wannan hadisi kamar yake cikin musnad da sunan yake cewa hatta innahu la yukhayyala la yukhayyalu ilayya anna anfahu la yatamazza'u min al-ghadab wato saboda fushi hancinsa yana irin huruwa din da mutum ya fusata za ga hancinsa har wani balambalan yake <laughs> saboda fushi eh, ya ce har sai da muka rika ganin kamar mahancinsa tsagewa zai yi saboda ya fusata ya fusata ya tana ta hura hanci to wanda yake nuna maka yayi fushi matuka da gaskiya kai gaya fushin nasa ya tsananta ya tiki to shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma ni na san wata kalma da zai faɗe ta da abin da yake ji ya daina ji a ruwayar mu'az yake cewa inni la'alamu kalimatan lauya yaquluha hadha al-ghadban la dhahaba anhu da ce na san kalmar da inda a ce wannan wanda ya fusata zai faɗe ta to da fushin da yake ji ya kauce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi mini shaitanir rajin zahaba anhu ya ce. da abinda yake ji dina ya tafi wato da zai ce a'udhu billahi a ruwayar mu'az da zai ce allahumma inni a'udhu bika mini shaitanir rajin wato ya nemi tsarin Allah daga shaidan ne, to da abinda yake da abinda yake ji ya daina ji a ruwayar muslim yake cewa sai wani ah, mutum wanda ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da alama a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga miryarsa ba yayi maganar kasa-kasa, yadda shi su waɗancan ba su ji abin da ya faɗa ba sai wani mutum wanda shi ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya tashi ya je ya samu wannan mutum ya gaya masa cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka faɗa a ruwayar bukhari ya zo da lafazin faƙalu lahu sai suka ce masa wato wannan ruwayar mu'ad tana fassara wannan ruwayar cewa ba dukansu ne suka fuskanci mutumin suka yi masa magana ba daga cikinsu wannan mutum shi ne ya yi masa magana a wata ruwayar a cikin sunan abu da'ud ta nuna cewa wanda ya yi masa magana shi ne mu'azin na jabal shi ne ya same shi ya ga masa ga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa masa yake cewa faja'ala mu'adh ya'muruhu fa'aba wa fadhahik eh, mu'adh ya cewa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kuma yana taurarewa yana kiyawa har mu'adh ibn jabal yayi masa dariya to shi kuma wannan dariyar sai ta ƙara fusata shi yace cewa kuma abin ya zama tsokana tatimmar ah, hadisin yadda yake ƙarshen hadisin sai yake cewa wannan mutum sai ya je ya gaya masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai mutumin nan ya ce aturabi ba'san aturabi ba'sun kana ganin ina ina akwai wata matsala da ya tare da ni wato kana tsammanin akwai wata matsala da ya tare da ni a majnunun ana ni ma ukaci ne da za ka ce in ce a uzu billahi na shaitanin rajim saura ka yi ce da shi tafiya ba shi wuri. a wata ruwayar yake ce wa halbi min junun hauka ne ya same ni za ka ce in ce a uzu billahi na shaitanin rajim to malamai suka ce wani wani irin mutum ne annabi sallallahu Sallama yana cewa ya faɗi kaza don ya samu sauƙin abin da yake ji amma kuma shi yana ba da ansar da cewa shi fa ba mahaukaci ba ne to wani irin mutum ne wannan wasu malamai suka ce watakila ma kafiri ne <laughs> ce annabi ya ce ka ce ka za ka ce a tafi a baka guri shi ne wa ne wasu suka ce a ce ka wasu suka ce a ta yi munafiki ne tunda munafikai suna zama cikin majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi yana cikinsu don haka ya ƙi yarda ya bi wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce a tana yi wa fushin ne ya tsanani har ya fitar da shi daga mayi yanayinsa saura ka ya fitar ga hayyacinsa har ma yake faɗar waɗannan maganganu wasu kuma suka ce watakila yana daga cikin wawayen al'arab ƙauyawa akwai ƙauyawa da suke shigowa sukan zauna majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi wani abubuwa wanda mutumin da ya san darajar ma'aiki sallallahu alaihi yana zaune tare da shi kullum ya san ba zai yi ba inda sani suratul hujurat ta gaya mana yadda irin yadda suke yi alladhina yudanunaka kamin wara'il hujurati aktharuhum la kano waɗanda suke kiran ka ta bayan eh, ɗakuna lace yawancinsu ba su da hankali suka shigo suna da tambaya ba za su jira annabi bai fito ba sai zai ta bayan gidansa suna walla ihu suna kiran ya muhammadu ka ne kaza suna so daga cikin gida da bai ba su ansa to kaga sahabin da yake zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda yake ba zai yi ba shi yasa Allah ce aktsaruhum la yaqilun eh ce yawancin su ba su da hankali wato iya hankalin sa kenan yana ganin tunda annabi annabi ne Allah ya ce karantar da su don haka kowane yanayi yake barin kawai ya je ya same shi ya ce ya gaya masa abin da ya kamata ya ji Allah ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum ce da sun yi hakuri har sai ka fito da ya fi musu alkhairi to wasu ka ce tana yi wa shi wannan mutum yana daga cikin irin waɗannan waɗannan al'arab ɗin waɗanda ba su da ilimi ba su san hukunce-hukuncen shari'ar Allah ba al'arabu a shaddu kufran wa nifaƙan wa ajiyar wa Allah ya alamu hudu da ma'anzalallahu ala rasuli sauraka da yawa daga cikin al'arab mutanen ƙauye ba su san Eh, abinda hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ba don haka shi tunaninsa ita wannan kalma ta billahi minash shaitanir rajim mahaukaci ne kawai ya kamata ya faɗa amma shi ba mahaukaci bane ba zai faɗa ba bai san cewa wannan fushin da yayi ba wani nau'i ne na zungura shedan zunguri ne na shedan yana da cin wasu wasin shedan shi ya sa ma ya canza kamanninsa ga idanunsa sun yi jawur fuskarsa ta yi jajawar cikin eh, da tasowar jini ne kuma mutum farar fata yayin da jininsa ya abin da za ga jikinsa ya yi ja saboda fuskarsa ta yi ja ta yi dau sannan ga idan abin ga jijiyoyin wuyansa duk sun fito ga hancinsa yana ta huruwa to shi ne amma duk da haka yake cewa shi ba mahaukaci ba ne ah, abul abbas al-qurtubi ahmad ibn umar a cikin littafinsa al-mufhim yana cewa wannan wannan hadisi yana nuna cewa shaidan yana da tasiri matuƙa wajen wato tunzura mutum ya fushi wajen tunzura mutum ya fushi wajen ta fushi a tare da mutum ya kuma sa fushin ya yi ta ƙaruwa har ya kai shi ya kai shi ga cutar da wanda ya yi fushi da shi wato ya kai masa duka ko ya lalata wani abu nashi ko ya lalata wani abu na shi wanda ya fushi da shi ko ba shi kansa abin da yake watakila akwai wani abu mai amfani a hannunsa ya jifa da shi san fushi yana sa wannan idan muka ga lokacin da annabi musa alaihissalam ya zo ya samu mutanensa sun koma bautar dan bayan dan lokaci kankani da ya bar su kwana arba'in bai zo samu sun koma bautar dan eh? Allah ce fa alqal alwah wa akhadha bi ra'si haqihi yajruhu ilayhi Yadda nan ya zubar da allinan attaura allinan attaura din nan rubutaccen littafin Allah ne maganar Allah ce da da Allah ya rubuta masa wa katabna lahu eh, fil alwah ubangiji ya rubuta masa wannan attaura din saka maganar Allah ce amma da fushi ya riga ya rufe shi sai ya mamanta manta da abin da yake hannunsa saboda ka yi jifa da allinan attaura kuma ya kama kan dan uwansa gashin ɗan uwansa yana ja yana jan gemunsa haruna wansa ne ba makaninsa ba wansa ne amma fushi da ya tsananin fushi fushi ne alghadabu ne fillah hamiyatan sau da an shiga wani hurumin Allah ba wani abu shi aka yi masa ba shi ana ta yi masa yana ta ta haƙuri shi a karan kansa annabi sallallahu alaihi ya sifanta mana annabi Musa da cewa abinda shi ake yi masa yana haƙuri ba wai shi duk wani abu kushi yake yi a kansa ba suna suna san cewa sifar annabi musa tun daga shi can a farko farkon tasowarsa eh, da ya naushi wani har ya mutu hmm? fawa kazahu musa faqada alai ta har ya kai naushi ga wani har ya mutu zaka wani zai iya cewa to shi annabi musa yana da saurin fushi a'a yana da saurin fushi akan wani abu ba akan abin nan ba ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu musa laqad uziya bi akthara min zalika fa lokacin da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yayi wata magana ta batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam baya adalci har sahabbai suka fusata wasu suke cewa ga abinda wannan yake fada annabi yake cewa Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi da abinda ya fi haka amma ya hakuri shi kaga shi a karar kansa yana haƙuri. ce la takunu na azaw Musa ce lima ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum saboda na Musa an cutar da shi an cutar da shi a karan kansa shi ya haƙuri, amma in aka yi abin da ya shafi addinin Allah aka shiga hurumin ubangiji ko ga ana cutar da wani to baya sassautawa baya sassautawa to anan ne fishinsa yake bayyana saboda ka ya yi fishi ne saboda ganin an shiga hurumin Allah subhanahu wataala musamman abin da ya shafi tauhidi mutanen su da ya bari ya je karɓo musu hukuncin hukuncin shari'a yadda za su rayu wajen bautar Allah da kuma mu'amala a tsakanin su da zo ya samu cewa sun koma bautar dan maraki haka wannan ya bakanta masa kwarai da gaske fushin sa ya tsananta yayi tsanani har ya jefar da allunan at-taura idan mutum yana cikin yanayinsa kai musulmi ma wanda ba ka kai martabar annabi ba a ce akwai littafin Allah a hannunka ba za ka jefar da shi ba ba ka jifa da shi ba ga wani ya jifa da littafin Allah sai kafiri ba ba musulmi ba to wannan shi yake nuna maka cewa tsananin fushin da yayi ya kai matuƙa ya kai matuƙa shi yasa da ubangiji subhanahu wataala ya tashi turanta mana lokacin da fushin ya sauka su ce wala ma sakata an musal ghadab akhadha al farko abin da yace ne je tattaro wannan alluna ya kuma abin Allah sai ya kirawo sai ya sanyawa kwantawar fushin sai ya ce masa sakatal ghadabu fushin yi shiru wato ashe kaga dilalin fushin ne ya rufe shi gaba ɗaya ba jin komai ba ganin komai sau haka yanzu fushin ya yi shiru sai aka jingina shirin ma zuwa ga fushi yani sakatal sakatal ghadab fushi ya yi shiru da zai nuna maka tsananin fushin to irin wannan fushin da yakan fitar da mutum daga hayyacinsa shi ne wanda malamai wasu daga cikin malamai suke cewa idan mutum ya kai irin wannan wannan yanayi ya kai wannan stage din to tasarrufa ɗinsa abubuwan da zai yi ba a izina da su da a lokacin zai saki matarsa suka ce wannan sakin ba za a lissafa shi cikin saki ba saboda a lokacin baya cikin yanayinsa ubangiji subhanahu wata'ala yana dangantawa mutum hukuncin abin da yi ne yana sane da abin da yake Ya ta karabu salata wa antum sukara hatta ta'alamu ma taquluna ashe shekaga dukkan abin da ya tafiyar da hankali har ya san har ya zanto kana maganar ma da baka san kana yin ta ba Ta wannan ba a kama mutum da shi a irin wannan yanayi ne zaka ga cewa abinda da yake nashi mai amfani ma yana lalatawa zaka ga idan waya ce a hannunsa ma ya buga ta da ƙasa duk tsadarta eh, talabijin ce a gabansa ya fashe ta ya faffasa ta ya abin to kaga wannan ya fita daga tsaurinsa to irin wannan ne ake cewa sakinsa wasu malami suke cewa bai yi ba saboda ya yi shi bai san me yake yi ba kamar sakin wanda yake cikin maye ya bugu ya ce ya saki matarsa dalakus sakran saboda shi ma a lokacin bai san me yake faɗa ba kuma wanda bai san me yake faɗa ba to ba a ɗaukan ba a ɗaukan hukunci ba ba a jingina hukuncin wani abu da yayi in ciniki aka zo aka ce ga wannan takardar fa abin nan da aka ciniki gashi ga sa hannu a lokacin ya karba ya sa hannu to sa hannun bai yi ba saboda bai san me yake yi ba amma ba wai kawai fushi ka san a halin da kake ciki ba kawai ka saki matarka kuma ka zo ka ce to malam ba cikin fushi na sake ta akwai masu kokarin sai sun yi wannan tawilin karfi da yaji ai ba akwai mazhabar da ta ce in an yi fushi saki a cikin fushi ba babu to wallahi na ji haushi ne daja amma lokacin da za a sa hannu aljihunsa ba zai ba zai gane eh. to gaga wushin da ka san aljihunka inda yake in an taba aljihunka za ka kai cafka na ba saboda haka talaqul da ake magana ba wai kowane fushi ba da can yawanci waɗanda suke sakin matan sai sai sun fushi suke sakin su sai su bata musu rai suke sakin su in ka ce duk fushi sakin bai ba to babu wani fushi babu wani saki da yake yi wa da an bata maka rai ka zo kana ta bambami kana ta surutai ka ce ka saki matanka ta saku sai dai in irin fushi ne wannan da in akwai alkur'ani a hannunka za ka iya jefarwa to kaga kai ma dai ba ka yi wannan kasassabar ba ka jefar da alkur'ani kana musulmi ka san inda ka jefa kanka saboda haka ka duba ka ga irin yadda fushin ya yi wa annabin Allah har ya zubar da allina a tura bai ma san ya yi ba shi yasa yana dawowa hayyacinsa akhadha alwa Ya je tattaro su to saboda haka shaidan yakan yi tasiri wani lokaci akan wanda ya fi shi har ya kai shi irin wannan yanayi <coughs> ya kai shi ga wani abin da bai dace ba to shine yace fa idza ta'awwada al billahi shaitan da rajim wa saha sahha qasduhu lidhalik yayin da shaidan zai nemi tsarin Allah daga shaidan kuma ya zanto da tawaz zuciya yi. faqad iltaja ila Allah wa qasada to ya koma ga Allah yanzu ya nufi Allah subhanahu wataala wastajara bihi ya nemi mafaka gurin Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala akramu min an yakhzila man istajara man istajara bihi Allah yana da karamcin da dukkan wani wanda ya je neman mafaka wajen ya hana shi Allah yana da karamcin da ba zai hana duk wanda ya je neman mafaka wajensa ba to shi wannan mutum ya jahilci haka ya jahilci haka ya jahilci cewa shaidan ne yake wasa da hankalinsa don haka inda zai ce a uzbillahi min da jim zai nemi mafaka ne a gurin Allah kuma Allah zai ba shi mafaka zai kare shi daga sharrin shaidan ya jahilci wannan saboda haka sai ya faɗi abin da ya faɗa ya yi zaton cewa wanda zai faɗi wannan shine mahaukaci shi kaɗai ne zai faɗi wannan kalma ce a majnunan tarani yana nuna inkarinsa ga wanda ya yi masa tambihi saboda maslaharsa ya gaya masa abin da yake zai taimaka masa zai amfane shi to wannan magana tashi tana nuna cewa eh, lalle shi ne mahaukacin don inda a ce akwai hankali tare da shi ba zai faɗi wannan ba to shi yasa shi ma abul abbas al-qurtubi yake ganin cewa wannan mutum yana daga cikin jufatul a'rab Alladina fi qulubihim min al-fiqh Alladina qulubuhum min al-fiqh wal-fahmi kharab cewa yana da cin arab wanda babu fahimtar addini a cikin zuciyarsu hadisin atiyya ibn urwa hadisi ne wanda yana da rauni hadisi ne mai rauni hadisin atiyya ibn urwa ce innal ghadaba min ash-shaytan wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar lalle fushi daga shaydan ne shaydan kuma an halicce shi daga wuta wa inna ma tutfa'u an-naru bil ma kuma ana kashe wuta ne da ruwa فإذا غضب أحدكم فليتوضى إلى الدين كيف شيء الولاء وأن أسناد سأكوي أبو إلى السنعاني وأن ما لم يسرون ناشي سننكما رواية عروة ابن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده أطية آه، ابن عروة جده شين أطية ابن عروة أطية ابن عروة آه، من شي آه، شي wannan da yake cikin isnadin urwa ibn muhammad da kuma mahaifinsa muhammad ibn atiyya ibn urwa waɗannan duk majhulai ne ba a san su ba ba a san ko su wane ne ba sauraka isnadin akwai illa uku a cikinsa ah, akwai illa ta wani mai rauni abu wa'il as-sana'ani akwai kuma illa ta mutane guda biyu waɗanda suke ba a san ko su wane ne ba don haka hadisi yana da rauni gabar innal ghadaba min ash cewa fushi daga shedan ne wannan zamu ga hadisin da muka karanta na baya hadisin Sulaiman ibn Surat yana goyon bayan haka yana nuna haka tunda kaga da ya fushi da ya fushi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce da shi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsarin Allah daga shedan a ruwayar mustadrak ta hakim a hakim a cikin mustadrak a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nasqu to wannan kaga ya nuna cewa ilalle eh, al-ghadabu min ash-shaytan cewa shaydan daga wato fushi daga shaydan ne to ko fushi daga shaydan ne ko kuma fushi daga halittar da Allah subhanahu wataala ya wata dan yawa dan adam shaydan kuma yana amfani da da wannan damar shaydan yana amfani da wannan damar kamar yake amfani da gara'is da yawa da Allah ya yi da halicce su tare da ɗan adam idan ɗan adam bai yi amfani da shari'ar Allah ba wajen tafiyar da su shi shaidan ya ribaci wannan shi kuma ya halakar da shi kamar gariza ta soyayya kakan so wani ko wata ko wani abu kamar dukiya to kaga wannan gariza ce ta kaso wani abu mutum ne ko kuma wani abin amfani ne kaso shi wannan ɗabi'a ce da Allah ya halicci ɗan adam da ita To wannan ganiza ta soyayya shaidan na iya amfani da ita wajen ya sa ka ka kauce hanya ya sa ka ka kauce hanya akan abin da kake so ko ka neme shi ta hanyar da bata dace ba ko ka cutar da wani wajen neman ka same shi to kaga garizar asali daman tana tare da dan adam amma kuma shaidan ya sa shi ya sarrafa ta inda bai dace ba to haka na shi ma fushi da zama gariza ta sha'awa gariza ta sha'awa shi eh, halitta ce da Allah yake halittar halittarsa da ita littar Allah zan tare da sha'awa zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarat sauraka gariza ce to amma garizan nan ta sha'awa garizan nan ta sha'awa shedan ne ina iya amfani da ita wajen ya sa ka ka saba wa Allah ta hanyar wannan abin nan sauraka shi ma fushi zai zama cikin wannan layin ne gariza ce da Allah ya halicci dan adam da ita zai yi fushi to amma kuma idan bai kiyaye kansa daga da dokokin ubangiji da ba wato bai bari dokokin ubangiji sun hukunta masa zuciyarsa ba to shedan shi kuma zai shigo ta nan ya ribace shi ya saba wa Allah ta inda bai dace ba don haka an ce innal ghadaba minash shaitan zai wa ana nufin yana kasancewa wato wani abu da shedan yakan yi amfani da shi ko kuma fushin da ya fita daga da'ira ta itidali ya fita daga da'irar abin nan tsaka-tsaki har ya kai ya wuce iyaka to wannan kuma ya shiga da'ira ta shaidanu saboda haka ya zanto da ake nufi mina shaitan ma'ana ya shiga da'ira ta shaidanu a fushinsa ta yadda zai iya zai iya cutar da kansa ko ya iya cutar da wani hadisin gaba hadisi ne na Abu Dharr al-Ghifari Abu hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda abu dawud ya ruwaito shi haka na imamu ahmad ya ruwaito shi Ibn hibban ya ruwaito shi kuma ya inganta shi wasu malamai da yawa sun inganta shi wani hadisi na karshe hadisin abin da da cewa abu dawud da ya ruwaito shi ya raunana shi da irsal cewa hadisi ne mursal hakanan dara kutuni shi ma ya raunana shi da cewa hadisi ne mursal amma dai kuma da yawa daga cikin malamai sun inganta sun inganta wannan shi wannan hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya fishi yana tsaye to ya zauna idan kuma yana zaune fishin ya same shi to ya gida ko ya kwanta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni al-khattabi yana cewa mutumin da yake tsaye mutumin da yake tsaye to ya fi zama a cikin shirin yadda zai iya cutarwa idan har fushin ya riga to in a tsaye kenan da zai iya kai duka zai iya kai mari in yana tsaye ya fi shiga cikin yanayin da zai iya yin wani abu a lokacin zai iya motsawa saɓanin in ya zauna ya rage wannan damar saboda mutumin nan zai iya arcewa amma in yana tsaye zai iya bin sa amma in yana zaune shi yana tsaye kaga zai iya gudu ah, sannan in yana zaune ba zai iya caci masa da faɗa ba ba zai iya caci masa ba dole in za a yi faɗa sai ka miƙe tsaye kana zaune ba ka iya faɗa a zaune ba saboda haka in yana tsaye fushin ya zo masa to don kada ya ba wa damar shaidan ya yi amfani da zuciyarsa har ya kai wa mutumin nan cacima ko naushi ko duka to sai ya zauna kaga ya rage wa shaidan damar idan kuma a zaune yake shi ma wajen yana zaune a nan ma akwai wata damar da bata kai ta tsayuwa ba to in ya ji fushin ya abin da to sai ya kishin gida kaga dai kana kwance dai ai ba maganar cewa ka kama ka bige wani ko ka danne shi kai ma a ƙasa kake to wannan duk dan a ragewa wa shaidan damammakin da zai samu ne ya amfani da wannan fushin ya jefa ka cikin abin da za zo ka yi nadama daga ƙarshe lokacin da nadamar da ba za ta yi amfani ba shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta fitintunu da za su zo bayansa a ciki yake cewa alqa'idu khairu min alqa'im والقائم فيها خير من min wato idan fitinar ta bayyana wanda yake zaune a ciki yafi wanda yake tsaye a wanda yake tsaye yafi wanda yake tafi wanda yake tsaye yafi wanda yake tafi da wanda yake takai kawo shi yana nuna cewa har yana kazar-kazar a cikin harkar fitinar ya shiga nan ya fita nan wanda zai sa fitinar ta ƙara ruruwa sabanin wanda yake tsaye guguda sannan kuma wanda yake zaune gara shi da wanda yake tsaye don wanda yake tsaye abubuwan da zai yi ba daidai yake da wanda wanda yake zaune abubuwan da zai ba za su kai na wanda yake tsaye ba ma'ana wanda yake tsaye sai ya fi tasiri a cikin fitar sama da wanda yake zaune to duk wanda yana nuna maka cewa abin da ake bukata shine ka rage wa shedan dama ta yi amfani da wannan yanayin da mutum yake ciki har ya jefa shi cikin abin da zai yi ya yi nadama daga ƙarshe lokacin kuma da nadamar ba za ta amfane shi ba a fushi iri-iri ne ba duka fushi ne yake zama laifi ba ko yake zama abin zargi akwai fushin da yake fushi ne mahmud fushi ne ma da ake za a yaba wa mutum a kansa shi ne mutum ya yi fushi alghadabu lillah kamar irin na annabi musa alaihissalam da muka ambata saboda shi fushi ne ma da idan mutum ya yi shi a irin wannan yanayi lada zai samu saboda ba yana yi ba ne don wani abu da ya shafi shi karan kansa yana yi ne don Allah saboda an taɓa wani abu na addinin Allah saboda haka sai ya yi fushi hamiyyatan lidini don kishin addininsa to a nan kaga mutum lada zai samu akan wannan fushin shi yasa irin wannan fushi shine ma'aiki sallallahu alaihi yake za mu karanta tarihin annabi sallallahu za mu ga a karan kansa shi baya fushi a karan ko da za su ci kwalarsa akwai da su suna fafaɗan maganganu a kansa eh, ba larabar kawai da zo cikwalar sai ce a bashi daga dukiyar Allah tunda ba dukiyar ta mahaifinsa ba ce ba ta abin nan ya eh, tuni min malillah sahabai suka yi wuce a ce a ku kyale shi aka shiga aka ɗauka aka bashi kaga ba ba wani shugaba da zai yi wani a ci kwalarsa a ce kuma ya bayar baka ci kwalarsa ma ya hana ka ka ci kwalarsa kayi babbadanci kayi babbadanci bai baka ba bane bai ka ci falasa to kaga anan bai fushi da abin nan ba da wanda dan sallallahu alaihi wasallam ya karbo abin sa ya karbo bashin wani kaya akan zai zai biya shi ya dawo gida mutumin ne biyo annabi har gida yayi ta bambami za a cinye mishi kuɗi za a yi kaza za a yi kaza sahabbai suka taso kansa annabi ya ce a ku kyale shi yana da abin faɗa sanda yana da gaskiya inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi mai gaskiya yana da abin fada kayansa muka karba don haka yana da damar ya fada abin da yake so annabi ya aika gurin wata mata cewa in akwai abin nan ta bayar da bino ne ta bayar aka sallame shi har ma aka kara masa fiye da yadda ya bayar to kaga shi aka yi wa amma bai fushi ba to amma idan wani abu ya shafi addinin Allah yanzu nan sahabbai sai su ce sai mu ga alamar fushin har ta bayyana a fuskar sa sai muga ya fi a fuskarsa akwai hadisin da imam musulmi fito daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadi wa lam ra'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka shay'un min maharimillahi fayantaqimu lillah sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu da hannunsa ba tun da yake bai taba dukan mace ba da duki wata matarsa ko ya duki wani sa bai taba yi ba sai wajen jihadi wajen jihadi kuma daman wuri ne da kake kare kanka ce wa ma nila minhu shay'un qat fa yantaqibu min sahibihi ce babu wani abin da za a yi masa na baci yace zai rama akan wanda ya masa sai dai in an keta alfarmar ubangiji illa an tuntahaka maharimullah fayantaqimu lillah sai dai in an keta alfarma ta ubangiji to adan ne zai fishin sa dan Allah hakanan sayyidina ali a cikin sayyid muslim ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina ali yake cewa an ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kyautar wasu tufafi wato mayafi da da da kwarjalle aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam na alhariri san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramtawa an haramtawa mazajen wannan al'umma alhariri an wa mata saboda haka aka bashi kyautar su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika wa sayyidina ali shi kuma sayyidina ali bai fahimci hikimar aiko masa ba sai ya dauka an aiko masa ne dan ya sa saboda haka sai ya daura ya yafu ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa fa araftu al-ghadaba fi wajhihi daga nan naga fushi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lam ab'ath ilayka lam ab'athha biha ilayka litalbisa nabi ce ni fa ba na aika maka ba dan kasa nabi ya shiga masa fada ban aika maka dan kasa ba na aika maka ne dan ka raba wa matan gidanka a yayyaga a basu su yi khimari su yi mayafi da shi to kaga anan shi da kansa yake cewa fa'araftul ghadaba fi wajhi sai naga fushi abu ya bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama haka na hadisin da sai muslim ya rawaito hadisin abdullahi ibn amr yake cewa na tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin garjin rana sai da wasu mutane biyu a cikin masallaci sai suka shiga jayayya suke ta gardama suke ta jayayya akan wata aya a cikin alkur'ani to shi ne yake cewa fakharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fi wajhihi al sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kaga fuskar sa kasan a fusace yake yake cewa inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafin fil kitab wannan jayayya da sabani da kuke akan ma'anar wannan aya za ta kai ku ga halaka domin abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku shine yadda suka rika sabani da gardandami akan alqur'ani akan littafin da Allah ya saukar musu to kaga duk irin wannan fushi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam nuna shi amma yayin da aka taba wani abu na alfarmar Allah subhanahu wataala ko addininsa irin wannan suna nan da yawa misalansu suna nan da yawa to kaga wannan fushi ne mahmud irin wannan fushin fushi ne da idan mutum ya yi shi Allah zai masa sakayya a kansa ya nuna fushinsa a kucin da aka taɓa addinin Allah akwai fushin da ake shi abin zargi shi ne mutum ya yi fushi a kan abin da ma ba gaskiya yake da shi ba wannan fushi ne abin zargi bil ijma ka yi fushi a kan ƙarya ka yi fushi a kan cuta ka cuci mutum kuma ya zo na magana kuma ka yi fushi ka yi fushi ka cuce shi to wannan fushi ne wanda yake mazmum kuma shi ne aka yi magana akan hani a kansa sai kashi na uku na fushi shine fushi wanda yake jibilli wanda yake na halitta akwai mutanen da Allah ya halicce su da fushi musamman ma idan suka ba da umarni ba a bi umarnin ba mai gida ne ya ba wa matansa umarni ba su bi ba Wa uba ya ba wa ɗansa umarni bai bi bai yi ba to kaga zai yi fushi to wannan fushi ne jibilli abinda dai ake sawa ya sa ake hana ci gaba da irin wannan fushi ne haɗarin sakamakon abubuwan da yake haifarwa idan mutum ya sakarwa zuciyarsa linzami kan irin wannan fushi to abu shakka zai kai shi ga wani abin da zai zo kuma yana da nasin to sai aka ce kada ya yi fushi ba ana nufin kada fushin ya same shi ba domin zai yiwu ya same shi abubuwan da suke jawo fushi suna nan da yawa saboda haka akwai ɗabi'a ta halitta wani Allah ya yi shi da fushi dan abu karan kaɗan zai ga kamar ba haka ya dace sai ya fushi ya sa ayi abu ba yi ba sai ya fushi saka wannan fushi ne na ɗabi'a ɗabi'a ce ta sashi akwai kuma wanda shi kuma ta'a'at ta'ali jin nuna isa da girman kai ya isa saboda haka wani abun ba ma rashin isa ba ne aka nuna masa amma sai ya ji cewa kamar arena shi sai ya kama fada to wannan kaga shi fushi ne wanda bai dace ba sannan akwai jayayya wani lokaci ta kan jawo fushi musamman musu akan wani abin da ba shi da wani amfani ba dalilin da zai sa za a musu akan bal waye ci waye bai ci ba waye waye kenan kaga wannan musu ne na banza da wofi kuma a haka a haka sai kaga wani ransa ya bace har an kai ga doke doken ma ba isa ba eh har ma kisa ma wani lokaci haka nan wasan banza yana jawo fushi shi ma yana daga cin abubuwan da ke da wasan banza da wasan banza zai kai ga tuhuma zai kai ga jifan mutum da wasu abubuwa eh, tun yana cewa kaga fa bana son wannan fa ka daina fa bana so bana so to sai ka kuma rance ya fara canza ba a zagar lokacin ce to kaga ni fa dole sai dau mataki to daga lokacin sai ka to wasan banza shi kai har har zuciya ta baci haka dan tsokana da izgili eh, tsokanan mutum da izgili masa izgili yakan jawo yakan jawo fushi to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za su buɗe wa shedan kofa shi kuma idan har ya faru to shi kuma sai ya shiga ya yi abin da yake so ga mutum lokaci ya yi akwai karin bayani da ya kamata mai akan wannan ishu na fushi ina ganin sai ko sati mai zuwa muka shigo karatu na gaba kafin mu shiga babi na gaba sai mu karkare akan abin da ya shafi wannan maudu'i na fushi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh